babin da ke bayanin yadda ake addu’a in za a yi addu’a yaya ake daga hannu za a daga hannu ko ba za a daga ba in za a ɗaga yaya ake yi ƙwale wa haddasa ni ya haya an malikin ana abdullahi bin dinarin ƙwala abdullahi ibn dinarin shi ce ra'ani abdullahi bin umara wa ana addu’u ya ce abladan umar ya ganni ina addu'a ina roƙon Allah wa ushiru bi isbi'aini asbu'in min kulli yadin Fana-Hani. ya ce abladan umar ya ganni ina addu'a sai daga ya tsuna guda biyu dama da hagun daga wannan daga wannan sai ce a'a ba haka ake yi ba ba haka ake da yatsu haka haka ba haka ake قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد anna sayyid ibn al-musayyib kana yaqulu yace imamu malik saboda dukka a cikin ilimi yayi wani istinbadi mai ban mamaki malamai kansu da suka yi mamaki sai ce abla sa'id ibn al yace kana yaqulu inna ar-rajula la yurfa'u bi du'a'i waladihi min ba'dihi dai biya hina بيديه sama'i a huma. magana sa'id bin musaib ce ai mutum bayan ya mutu aka ɗaukaka darajarsa saboda me saboda addu'an me ɗansa sai ɗaga hannu sai nuna yadda ake addu'a bid'a'i waladihi sai haka istinbati kenan daqiq jiddan قال وحدثني عن مالك an هشام بن عروه عن أبيه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء إمام مالك هنا قال وانا آية أن سوك ديتان شكرا الدعاء ذاك الدعاء كركا تقى مريك كنا دامو كنا وهل دامو تاني كنا كما كي أوي هكا تقى مريك كتا يد ذاك جزاك فهمت كركا kada ka daga murya ka cutar da mutane ko mai kake yi ko karatun alkur'ani ne ko adda ko menene in za ka daga lasifika mutane wani yana kwanci cikin dare ba shi da lafiya wani yana tunani wani yana zikiri wani yana zulumi yana menene in ka daga murya ka hana shi bacci wallahi ka dauki alhaki ba lada kake samu zunubi kake samu ce يحيى مزالة ولا يجهر بعضكم على بعض ba haka bane ba eh. Matsaloli ne guda biyu kowa ana kuskure a ciki da wane da wane ne kowa ne waye ba waye ba kowa ne yana kuskure a ciki masu daga murya a cikin suna karanta dala'ilu ne suna karanta addu'o'i ne suna karanta menene kuskure ne masu sallar juma'a su masu kashe hanya shi ma kuskure ne ba a ce ka kashe hanya ba ka bar hanya in aka zo da mara lafiya za a kai shi mata ba juma'a a kansu sun zo su samu hanya su wuce su je gida su yi abinci kafin ka zo ka tarar da abinci ba haka ake yi ba to amma saboda kuna sallar juma'a kuna da shi a kashe hanya laifi ne kuskure ne ba daidai bane ba wallahi قال يحيى وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس بالدعاء فيها هذا تنبي إمام مالك in mutum na sallan farilla zai yi addu'a ya roki Allah sai imam malik ya ce eh, babu laifi zai addu'a mece ce hujjan shi aka ce manzo Allah na sallah da ya dago sai na Allahumma Allah ka tsirar da wali da ibnu kaza Allah ka halaka kaza ba addu'a ba ce ba ba sallan farilla ba ce ba ya halatta ko cikin alkunutu ko bayan tahiya ko a cikin sujjada قال وحدثني عن مالك annahu balagahu أن رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم كان يدعو فيقول wannan yace balaghahu wa'annan su ake cewa balagat imam malik ke balagat to manyan malamai sai su bi wannan balagat sai su ce wai su fa su inganta ba amma ta wata hanya sun inganta cikin buhari ko muslim ko wani wuri su hadisan haka ake kawo su shi sa za ga ya ce balagat min balagat malik akwai rauni cikin sanadin ba ma ba kallon wannan saboda mun karanta wa'annan hadisan sun inganta a cikin wa'ansu hadisai kana du'u fa kulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a sai ya ce Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat Allah ni ina rokonka yin aikin alkhairi duk wani aikin alkhairi Allah ina roƙonka ka bani iko na yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine afdalul khalqi ajma'ina shine li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yayi jihadi yayi kaza yayi duk baki daya duk waɗannan manzon Allah yana so kuma duk wani aikin alkhairi yayi ya samu lada wani irin wani lada kuma da ba akwai ladan da ba a samu ba amma yana son fi'il alkhairat yin aikin alkhairi yasa dole sai kai aikin alkhairi sannan ka samu tsira amma baka son yana da wahala ko wa tarkal munkarat kuma Allah ina rokonka ka taimake ni duk wani abin da ba shi da kyau Allah ka nista ni da shi wa hubbal masaki Allah ka sai sa min san miskinai talakawa wa idza adarta aw aratta biqaumin fitnatan ya Allah ba madaukakin sarki ka saukar da fitina akan mutane ko ka sauka ka sauka musu fitina faqbirni ilayka ghayra maftunin Allah ka karbe ni zuwa gare ka ba tare da na fitinu ba na shiga cikin fitina ba sallallahu alaihi wasallama قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو ila ila hudan illa kana lahu mithlu ajri man ittaba'ahu manzo Allah ce duk wanda yake shiryar da mutane yake kira zuwa alkhairi zuwa shiriya Allah zai ba shi lada gwargwadon adadin mutanen da suka shiryu a hannunsa suna aiki da abin da ya faɗa la yankusu zalika min ujurihim shay'a wa'annan da za a baka lada saboda su din ba sai an taba ladansu ko kwaya ɗaya ba ladansu na nan kuma naka ladan وما من داع يدعو الى ضلاله duk wanda yake kira zuwa bata yake ruwa zuwa bata yake koyar da bata yake da tarbiyyar da mutane akan bata illa kana alaihi mislu auzarihim adadin mutanen da ka batar adadin su kowanne ne kana da laifi kana da kamasho na zunubi la yanqusu zalika min auzarihim shay'a su kuma suna da laifuffukansu ba za a cire ko ɗaya ba ba za a rage musu ko ɗaya ba kai kuma kana da naka nasu na zaman kansa naka na zaman kansu Allah ya kiyaye قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال اللهم اجعلني من أئمة المتقين عبد الله بن عمر كنا يا الله sa كساني تشكين a'immatil muttaqina shugaban mutane masu tsoron Allah mutane masu tsoron Allah muttaqina haka Abdullahi dan Umar ya fada yace da zan san cewa Allah ya karbi aiki na kwaya daya ai da na yi murna na yi tsalle da na yi ta murna me yasa yace ai Allah ce inna ma yataqabbalu Allahu minal almuttaqina in an karbi aiki na daya na sani to na zama cikin mai kenan قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول أبو الدرداء سيتاش أتكين سكندري سيتي نامت العيون إذا نسيبتي ما سبتي سيبتي وغارت النجوم ما دسم أوي وأنت الحي القيوم وأنت الحي لا يموت alkayu la ta aku zuhu sinatun walano babun nahai anis salati ba da subhi wa ba a da la'asiri babin da ya zo na an hana yin salla bayan sallan asuba haka bayan sallar la'asar al-awqatul manhiya an halokutan da aka hana ayi sallah a ciki sai malamai suka ce sallolin da ba su da sababi kenan, su ne ake hanawa amma sallolin da suke da sababi in an tashi za a iya yi qala ya haya, an malikin an zaid bin aslama an yasarin, an ata ibn yasar an na Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala Ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna shamsa tatlu wa ma'aha qarnu shaitan rana tana fitowa tare da kahon shaytan fa idza fara kaha in yi sama sai kafin shi shi ɗan ya rabu da ita kuma idza stawat ha lokacin da yi istiwa dabda az-zahar sai sake dawowa fa idza zalat kaha in aka samu zawali azahar ta shiga sai shi ɗan ya rabu da ranan فإذا دنت للغروب قارنها إن تزو دب دفاد ورانا لوكا شندرا رزات جاجر زات فادك إلى لوكا شمغربا فإذا غرب قارنها سيساك داوة فإذا غربت فارقها الرانا تفادي سيتفيصا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات منذ الله يحنى كذا أي صلى أو أن لوكتن saboda lokacin da rana lokacin da shedan ya zo kada ka kada kai kora sallar nafila ne ko sallar nafila amma farilla ce za ka yi nafil fili kuma fa aka ce in salla tana da sababi tayyatul masjid rak'atayil wudu wa'annan duk za a iya yi babu damuwa yana tafi insha Allah قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada cewa idza bada hajibu shams fa akhiru salata hatta tabruza in farkon gefen rana ya fito hajibuka hajib giran ido kenan giran ido kuma yana sama da ido ne to shi ne lokacin da rana za ta fito din ta kusa da ido din to shi ne lokacin shi ne mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku dakatar da sallah hatta ta burza har sai rana ta fito lokacin da shaidan ya da kusa da ita kada ka yi nafila kenan wa idza ghaba hajibu shams fa salata hatta ta taghiba قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على انس بن مالك بعد الظهر يتي من شق وجن انس بن مالك باين صلى الظهر فقام يصلي العصر سي ya بن مالك يتاشينا صلى العصر فلما فرغ من صلاته da ya idar da sallah zakarna ta'jilar salat muka ce akramaka ai ka gaggauta sallah ko au zakaraha ko shi da kanshi ce kun na gaggauta sallah ko qala sai ce abin da yasa kuka gana yi haka samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadar cewa tilka salatul munafiqina ai sallan munafiqai kenan tilka salatul munafiqin tilka salatul munafiqina to wacce ce sallan munafiqai yace yajlisu ahaduhum hatta idha swarrat ash-shams wa kanat bayna qarnay shaytan aw ala qarni shaitan qama fa naqara arba'an sai mutum ya zauna bayan azhar kiwiya ba zai tashi yayi ba ba zai tashi sallar la'asar ba har sai rana ta yi jajin za ta fadi ya ce ai dab da tula rana za ta fadi ba rana tashi na gaggauta sallar la'asar sai ya tashi yana sallah a cikin gaggawa la ya zukurullaha fiha illa kalila baya samun nutsuwa a cikin wannan sallan balle ambaci Allah sai kaɗan قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يتحرى أحدكم فيصلي فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها كذا متين ya nufi lokacin da zai salla dab ورانا faduwar دب ko dab ko kuwa dab da faduwar rana kada mutum ya nufi haka ya sallah kada ka yi ganganci ka yi sallah haka ƙwala wa haddasa ni an malikin an muhammadu bin yahaya ibni habbana an al'araj an abi huraira an na rasulallah sallallahu alaihi wasallama na ha anis salati ba'ad al'asri hatta ta shams manzon Allah ya hana ayi yi sallar nafila bayan la'asar har sai rana ta faɗi وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس bayan sallah asuba kuma kar a sallah sai in rana ta fito lokacin an kauce ma lokacin da shedan zai zo ya hadu da rana kenan qala wa haddathani yahya an malik an abdullah ibn dinar an abdullah ibn umara anna umar ibn al-khattab kana yaqulu yace sayyidina umar ya kasance yana fadar cewa la taharru bi salatikum tulu ash-shamsi wala ghurubiha kada ku nufi sallan ku ne za ku yi sallah ku nufi ku yi da gangar lokacin da rana za ta fito ko lokacin da dab da faduwar rana fa inna tulo karnahu ma a tulo shams wa a ma'a ghurubiha kama fassarna wa kana ya dribun nas ala tilka as Sai na umar yana duka mutane in ya ga suna salla da gangan lokacin da aka hana din قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر ابن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر سيدنا عمر يا ابن المنكدر ينا صلى النافلة بعد العصر سيدك كيش كويس إصاوة تامسة هذا آخر هذه الأبواب فإلى كتاب الجنائز إن شاء الله كتاب الجنائز لتاف جنازة babu ghaslul mayyiti ko ghuslul mayyiti ghuslul mayyiti wankan mamaci ghaslul mayyiti wanke mamaci wanne ne ake yi ghasl kenan ko tunda ba shi zai bai masa za a yi an wanke shi kenan ai masa wanka kenan قال حدثني يحيى عن مالك عن مالك بن انس عن جعفر بن محمد عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص sai fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an wanke shi ne a cikin rigarsa sallallahu alaihi wasallama to ya aka yi mas'ala ce ta faru aka ce khususiya ce ta a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya menene ya faru sai aka ce na na Aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gusila fi qamisin قال الباجي الإمام المالكي الباجي يتي يحتمل أن يكون ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم ميوا يزم ونن خصوصية تمنزن الله صلى الله عليه وسلم سبو دمي لأن السنة عند مالك وأبي حنيفة والجمهور أن يجرد الميت ولا يغسل في قميصه أبن دي تبتا وجه إمام مالك da abu hanifa da sauran malamai jumhur sai a cire mutum a cire tufarsa a yi mishi wanka imamu shafi ya ce a'a ba za a cire tufarsa ba a bar shi cikin tufarsa a yi mishi wanka wa qala shafi'i la yujarrad wa wa yughassalu fihi wa qad qalat aisha to me yasa aka yi ma manzon Allah wanka a cikin rigarsa sallallahu alaihi wasallam yace nana aisha ta ce lamma aradu ghasla nabi sallallahu alaihi wasallama da suka zo za su yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka qalu sai suka ce wallahi ma nadiri an nujarridahu an hu min siyabihi, kama na. mautana aw naghsiluhu wa alaihi siyabu. wallahi ba mu sani ba mu cire wa manzon Allah tufarsa mu yi masa wanka kamar yadda muke makuwa wanka ko kuma bashi da tufarsa mu yi mishi wanka fa alqa Allahu alaihim nawma sai Allah ya jefo musu bacci hatta ma minhum rajulun illa wa ziqnuhu fi sadrihi dukkan su kowa sai da ya kwanta da kan shaka gemun shi akan kirjin shi gengedi kenan Allah ya saka musu wannan ko summa kallamahum mukallimun min nahiyatil bait sai suka ji murya daga cikin gidan yana cewa la da man huwa ban san kowa ne ne ba sun da ji murya yana cewa ghassilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa alaihi thiyabu wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh, cikin tufarsa ba sai an cire ba قال وحدثني عن مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني السختياني عن محمد بن سيرين عن أم أتية الأنصارية أنها قالت أم أتية الأنصارية وتما تاتي بالأنصارية تاكوري أتكين وانك وانك ممج ممج ماتا سكمتو سيأكيت تيمس وانك me ta ce sai ta ce da hala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina tuwufiyat ibnatuhu ta ce manzon Allah ya shigo mana a lokacin da ‘yarsa ta rasu ibnatuhu mubhamat kenan mubham ba a nuna kowa ce ce ba wayan suka ce ibnatuhu zainab wayan suka ce ibnatuhu ummu kulsum qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك in ra'aitunna zalika manzo Allah ce ku yi mata wanka ku wanke ta su uku ko su biyar ko sama da haka in kun ga haka ya dace an fahimta yar manzon Allah masu mata wanka ce ku wanke ta su uku ko su biyar ko sama da haka in kun ga haka ya dace ina mana in kun ga haka ya dace mana lokacin da aka gama aka yi masa wanka aka wanke komai da komai sai kuma wani abu ya fito sai a bar shi haka nan sai a sake wankewa shine mana aka bar kofan bude so uku ko so biyar au aksara min zalika in ra'aitunna in ku tan da kuke wanke ta in kun ga haka shi ya dace an ba su dama kenan shi yasa suna da iko su yi uku ko biyar ko bakwai abin da ake so dai wutiri mecece hujja me dalilin wutiri anan cewa salasan au hamsan wani kowa na rubuta takarda da abin da yake gani amma kowa baya jin abin da ake faɗa masa an fahimta kowa na da abin da ke gani a gyara kaza a gyara kaza a gyara kaza amma waye ya zo ya ce gashi yanzu ba da da kowa ya zo ba ruwa ya aka yi waya aka bugo min gashi na masallaci ba ruwa da ce a tada inji a ba da ruwa inji ya yi aiki har yana hayaki ya kusa yau an fahimta cikin azumi ne kadai ake samun masu taimakawa da diesel amma bayan azumi har azumi ya sake kewayowa bukisin diesel a sa da karatun da ake da masallaci da alwala da komai da komai gashi yanzu yanzu muka karanta manzon Allah ya ce Allah ya taimake shi filal khairat me yasa ku ba ku san ladan me yasa ku ba ku san ladan gashi gidan ajujuwa ake ginawa ba rodi ana bukatar siminti ana bukatar rodi ana bukatar uh, lebo kudin aiki ana bukatar duk abin da za buga kwano an kasa fada a masallaci ma an kasa fada saboda kowa yanzu yana kukan ba mm, mm, kowa yana kukan cewa rayuwa ta zamo amma ba a daina sayan motoci ba eh, ba a daina gine-ginen gidaje ba ba a daina sa manya manya riguna ba ba a daina sa hulunan naira eh, dubu hamsin ba duk ana tafiya amma a yi aikin alkhairi shine ne wallahi darul hadis bashi take ce ana tafiyar da ayyuka saboda kar komai ya tsaya ala ba da lada ku ba kwasan son ladan ne ba son ladan ne kuna cikin wayar da ke dora ma darin ne kowa za ta bugu malam ai na ganin shi ko wajen karatunka ya shi ba yin aikin da ake fada cikin hadisan manzon Allah ya shi ba ya kaza kaza kaza kaza kaza ana yi ko ba a yi a'a haka na faruwa ko baya faruwa haka zai ko mace ta zo da kanta ko ta bugo waya ko ta turo wani kaza kaza kaza to ai mishi magana mana ai to muna ganin shi ai ana ganin shi cikin talabijin yana zaune cikin karatu kullum to yana zuwa karatu kullum sai iya da zai yi da shi ba ka bane ba sunna din ana son a tabbatar da sunna a aikace ake za a iya tabbatar da sunna lokacin da kake bukatar matarka ta yi maka biyayya sai ka dauko hadisai kana faɗa lokacin da ita take da haƙƙi akan ka sai ka boye hadisai da kai da malamin ka sai ta zage su sai ta zage ku da kai da malamin ka duk zagin ku za ta yi wa ya jawo kai ka jawo tsakaninmu da Allah da a ce yadda haƙƙi ke kanta a ce ta bayar Allah ce wala hunna mislul ladhi yayin kaunan ba sa girge karkana yanzu wala hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf wai ne kenan da Hausa wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf hakkokin da aka ce suna akan ta tai din nan ita ma tana nema har tana da haƙƙi akan ka ba za ba sai ka zama shugaban kasa ko gwamna ko minista ko menene lokacin ba ba ba Allah gaban ka duk wanda ya ce maka yana wannan matakai Allah na gaban shi wallahi ba kariya yake maka Allah daga gida za ka fara daga kai da matanka duk sa'an da aka ce wa man lam yahkum bima Allah fa ulaika humul kafiruna fasikuna zalimuna ba haka ne ba lokacin da matsala ta faru tsakaninka da ita sai ita ta yadda da shari'ar Allah an ce ita ta yi biyayya ta yi hukunci da shari'a kai sai ya tabbata kai ne ba ka da gaskiya sai ka ce kai al'adarka kaga ka yi hukunci da tsaguti kenan ko kai girman kanka da aka tambaye manzo Allah menene kibir sai ce me mene ya da haka da me don Allah wannan bakin gaskiya da raina mutane ana ka zama kabbiyar ba za ka shiga aljanna ba kenan duk matsalar muna jefa su ne nesa mu kuma muna ciki kowa yana ciki sai ka yi kamar kana yi <laughs> sai an fara daga gida daga kai da matanka kai da makotanka kai da unguwanku kai da to shine in an zo an dora amma wai shi ka zama gwamna shi ka zama menene da menene ka nuna waye yake kan wannan kujera yake tunanin Allah yake bin shari'ar Allah waye mulki ke gaban shi ya samu mulki kuma yana so ya zarce ya zarce kuma yana so ya zarce hakka shi mutum ya zarce lahira daga yanzu zaka fara daga gidanka ita aka ce a kimata biyayya ki masa biyayya sai ta ce to alaba da hakuri na yi laifi ta yi hukunci da shari'ar Allah kuma ta yi ba kai da aka tabbata kai ne ba kai ne kai kuskure sai kai ka ce al'adar ka bai tusa ka kai ka ce ka ba mace hakuri bai ka ba matar ka hakuri ba kai girma kai ah, to kaga wannan tarifi ma'ana me aka tafi mazu Allah menene girman kai ce kin gaskiya da raina mutane wayan abubuwa dan Allah ba kin gaskiya a ciki eh akwai ba na mutane a ciki to kana cikin mutakabbirin da manzo Allah ce la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr ah, aka ce charity begins at daga gida za a fara sai ka fara daga gida daga gida din nan bishiyoyi ne waye gida da kai da matanka da 'ya'yanka to in ya zama da girman kai da al'ada sun hana sai ka zo a nuna maka da me zaka magance wannan abubuwan kafin ka zo ka iya kana aiwatar da shari'ar musulunci sai na umar ya fi kowa zafi da tauri amma ana kiran nasi sai fi kowa sanyi sai fi kowa sanyi ba shi da yadda za yi to sai kama ka girmama nasoshin addini sa'an nan kai ma ka ga yadda Allah zai baka ɗaukaka yadda zai Allah zai hore maka wannan mata da kake aure yadda Allah zai hore maka wannan al'umma amma manzon Allah ya faɗi magana so a zo a sa kafa a shuri manzon Allah ya ce duk wanda ya jibinci al'amarin cikin al'amarin al'umma ta matar ka ba al'umma manzon Allah bane ƙauyen ka ba al'umma manzon Allah bane mutanen statin ka mutanen kasar ka ba al'umma manzon Allah bane wallahi in kazanta musu kai ma cikin tsanani zaka wahala hakka mutu ba zaka ji daɗin rayuwa ba ko bai kake mallaka ba ga su ba kowa yana kallo ba me bai faru ba waye ba waye ba wane ne ba wane ne ba duk wanda ya tsananta wallahi cikin tsanani shi ma yake ya fi kama jin wahala tsanani saboda me kai mai yiwuwa cikinka ko a jihunka wallahi shi baya jin daɗin ransa baya jin daɗi a cikin zuciyarsa komai ya rikice masa ba zai tafi ba waye ce ma yana dan mutum yana da kuɗi ko yana da mulki shi yana jin daɗi kenan <laughs> ba shi ne jin daɗi ba suna taimakawa ne a ji daɗi a lokacin da malamai suke malamai ba malum-malum ba ko haka suke wada ba ya ce ina fi mutu'atin ya ce wallahi muna nan cikin wani jin daɗi loman tuwo da kira ake samu ya ce amma wallahi muna jin daɗin da da masu mulki da 'ya'yansu sun san abin da muke ciki da sun yake musu kwaci da inna fi mut'atin law ya'lamuha abna'ul muluk kataluna. da sun yake mu ta amma kowa yanzu ya zama al'amari sai addu'a kenan ko addini ya zama sai dai a yi ta addu'a amma tabbaka shi yadda ya kamata yana da wahala wallahi tallahi kullum kana keta haddin shari'ar Allah kana takewa da kafa amma baka sani ba kana kallon na sama da kai shi kuma yana kallon ka kai kana kallon shi cutattu akwai abin da shaidan ke so sama da wannan abin da shaidan akwai abin da shaidan ke so sama da wannan cewa kai wala hunna mislul ladzi alayhi bil ma'ruf in ka iya ka in ka iya ka gudanar da shari'a a gidanka a ɗakin ka kai da matanka da iyalanka da meye da menene sai ga Allah yana karfafa zuciyarka yana ka na tadau zadahum wa atahum sai ga Allah ya karfafi zuciyarka ya kara ma haske duran da aka zo aka ce kai ne shugaban kasa ko kai ne gwamna kai ne menene duk wannan na tsare-tsare a jiya biya kudi cikin rediyo ana yabonka ko ana zagin wani ko ana kaza ba shi banka kai kana wannan kuskure ne kana ganin kai zaka shiga wuta me za a yi me al'umma ke bukata ina ma'anan shugabanci shugabanci duk in bai kunshi waɗannan abubuwa ba ya zama sharholiya al-kulliyatul khams ka kare mutane mai addininsu jininsu dukiyansu da mai mutuncinsu dangantakarsu ka kare mutane addininsu shi aka haramta bid'a da komai da komai da kafirci da bid'a da komai da komai aka haramta ka kare musu jininsu shi ne shekarar shi asa ko idan kar a je a taba mutum ɗaya kar a taba mutum ɗaya ko namiji ne ko mace duk matsaloli abinda yake kawo mana matsaloli su ne mun wani bangare daya cikin rayuwar an take shi ba a mai da shi komai ba kuma shi ne komai an fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dawo daga yaki sarkan wuyan nana Aisha nana Aisha shekarunta da sai na abubakar ma baki waye guda nawa ne gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sarka wuya ta faɗi rakumi ya kwanta akai manzo Allah ce sai dai sojojin da ba a taba samun sojoji tun da aka fa duniya har a da kasa ba za ta taba samun irinsu ba sai da aka kwana wajen ana neman mata mai saboda hakkinta ne saboda hakkinta ne aka je aka zuga aka fada ma ubanta ga kaza kaza ba yanda zai yi manzo Allah ce sai dai a kwana nan sai an ga mata harki sarkanta saboda hakkinta ne hakki in ya zama na hakki ne na mutum ba nuna masa bin karfi a ciki sai in ya yafe ko ya yadda kashe gari aka gani ba ka bane ba to ba na na Aisha matan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama kowa ce a cikin matan da ke wannan in haka ya faru abinda manzo Allah zai ci aiki dalili su ku ne kuraiza kasuwan bani kuraiza ko bani Kairuka ko bani kuraiza ba'idul adnasi kusa da masallacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wata mata musulma ta je tana zaune goldsmith masu kira masu abin nan ne sai ba yahuda yazo ya kama hijabinta sai ya daure sama ba ta sani ba sai ta tashi sai al'aurar ta bayyana sai ta wa muhammada sai wani musulmi yazo ya buge wannan ba yahudi sai wani kuma yahudi yazo ya buge wannan musulmi saboda wannan matar manzo Allah ya taso yazo ya ce to za a tattauna game da diya an yi kashe-kashe za a yi diya saboda wannan matan sai suka ce to yanzu mun samu dama ga muhammadu a gidanmu yana zaune cikinmu a wani ya hausa mai sakudusi shi ke na yau mun gama da shi mu yi mala'aika jibrilu zai ce ai ga abin da ke faru ga abin da ya faru sai manzo Allah ta tashi kamar zai sai fice sai ya je Madina sai na bakar ya zauna ya jira ya jira sai ta tashi manzo Allah shine manzo Allah ce wallahi la nuna fi na abadan shine dalili ijla'u bani quraiza akwai bani quraiza banu nadir banu kainuka wayannan ne shagabannin yahudawa kabilun yahudawa kenan dayansu a cikin su shine aka yake su aka fitar da su to ba wannan zamanin manzo Allah ba zamanin mutasim billah wata mace amoriya wata mace tana aka zo aka cutar da ita za a kashe ta sai dai wa mutasima inda take ta yi ihu ta daga murya ta ce wa mutasima sai Allah ya dauki muryan ya je saka kunnin mutasim yana nesa da ita khalifa kenan sai ya tashi share bacci yace yaki za a je sai an kwaci wannan matan da aka je za a cutar da ita kowa ya fito a je yaki manyan malamai malaman hadisi malaman fikir kowa zai da ya fito ka fito din nan ka sadaukar da rayuwanka kenan akan rayuwar mace akan rayuwar mace sai da aka je aka kwaco ta to don Allah yanzu in za a cuci mace ko namiji a cikin Kano wa zai kira gidan sarki ko gidan gwamna ina za ka wa za ka kira waye zai ce abinda ma yake lallai a kafa yanzu kaman Kano kaman Sokoto kaman Katsina kaman duk kasashen akwai mufti kamata a kano akwai mufti a ɗora mufti da ofis da komai da komai da albashi duk wanda ke da tambaya a aika masa ko aje a same shi ya sa rana ya zo ya fassara amma kowa na zaune kowa ya zama muftu na kenan kowa ya bugu waya malam kaza kaza kaza kaza kaza kaza kowa sai ba da fatawa yanda yake so wallahi Allah zai tambayi duk masu masu mulki Allah zai tambaya ba a baka mulki don kai ka ji dadi ka more maka da ƴaƴanka ba ba a baka mulki don ka ji daɗi ka more kai da 'ya'yanka ba a'a an baka mulki ne don ka kare mutuncin al'umma ka kare musu addininsu ka kare musu mutuncinsu ka kare musu dukiyarsu ka kare musu jininsu ka kare A hada ina ma ka kare su a hana fasikanci a hana barna saboda kowa ya fito dan halal kar aje ayi kaza an haifi wannan kar aje shine ka kare musu su ma'anar shugabanci kenan da jagoranci to ina ake yin wannan yanzu sai a hankali sai a hankali waye zai iya tabbatar da ya ce faɗi wannan magana ga abin nan to shi kenan kowa ya samu kai cikin wa mallam ya hakun bi ma an zalallahu fa'ula'ika humul ba ya yi kaulansa ta yi tsanani fa'ula'ika humul hula na su kuna akwai inda kaulansa ne za ta shiga amma ba kowanne yace ba azzalimai ne da fasikai ba haka bane ba to ka fara daga gida ka fara daga gida daga yau ka fara ka gani yaya Allah zai haskaka ma zuciyarka in ra'aitu da zarka bi ma'in wanke ta da ruwa mutlaqul ma'i kenan abinda ake ce ma mutlaqul ma'i shine ruwa in ba haushe ga ce wannan ruwa kenan to shine mutlaqul ma'i kenan amma al-ma'ul mudaf shine ruwan da aka ce ruwan talge ruwan lemu ruwan shayi ruwan kaza ruwan sabuli to ya zama ma'ul mudaf kenan ba mutlaqul ma'i ba kenan to shi gidan aka kawo ruwa cikin bokiti ko mazubi da sabulu ya fada aka cire ya zama yana nan kan mutlaqul ma'i aw ma'ul mudaf yana mutlaqul ma'i illa idza taghayyara ahadu awsafihi alaysa kadhalik sheku bima'in wa sidrin da magariya to yaya za a yi magariyar sai aka ce magariyar za a sassake ganyen ne a cikin ruwa ba sai an dama shi da ruwan maballe ya fitar da shi daga ma'il mutlaq ila ma'ul mudaf sai a cicire wasu suka ce a'a za a saka shi ne a hada shi baki daya za a dabi ruwa daya a yi masu a mai shi wanka sa'annan na biyu ko na uku sa a sa magariya da kafur da mene da menene kamar yadda zo cikin aka fassala shi a cikin tafsir waja'alna fil akhirati kafuran ruwan da za ku wanke na karshe sai kusa al kafur aw shay'an min kafurin kafur kamfa kenan au shay'an min kafu ko wani abu da ya kama da haka fa idza farag eh sabuli turare abin kashi ko menene fa idza faragtunna in kun ga mai mata wanka ku taron mata fa azinnani ku sanar da ni qalat tace falamma faragna da muka ga mai mata wanka azannahu sai muka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa'atana hiqwahu da muka ce to ya manzon Allah an gama yi mata wanka sura ahada hada ta sura a mata me eh tufafi likafani fa'atana hiqwahu sai manzon Allah ya dauko kwarjallensa ko tufarsa wacce take taba jikin manzon Allah akwai babbar riga akwai jamfa wanne ne yake taba jiki jamfa to ba babbar riga ba jamfa ya ɗauki kwarjalle ya ce gashi ashirna ce ce me ashirna iyahu ta'ani bi haqwihi izarahu ya ɗauki kwarjallensa ya ce ashirna ma mana ashirna wannan ne abinda za ku rufa mata farko wanda ke taba jikinta saboda ta samu albarkar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace albarka kuma bayan jinin manzon Allah ne zurriyatan bagwa min ba'a. an fahimta to abinda manzo Allah ya nuna musu ke qala wa haddathani an malikin ana abdullah ibn abi bakr an asma bint umays imrat abi bakr as-siddiq hila tuwfiya am asma bint umays matan sayyidina abubakar matan sayyidina jafar ne ta haifa masa da abdullahi sai ya rasu shi sayyidina abubakar ya aure ta ta haifa masa da abdullahi ya rasu shi sayyidina ali ya aure ta ta haifa masa da abdullahi sai ya rasu ita na kuma ta kuma daga baya ta rasu da na abubakar ya rasu sun maharajat fasa'alat man hadaraha da na abubakar ya rasu matarsa sai ta yi masa wanka da ta yi masa wanka sai ta tuna ai ana cewa mutum ya mutum ya doki eh, ashi zai alwala in yi wanka in yi mamaci wanka shi ma sai yayi wanka fasa'alat man hadaraha min na sai ta fito cikin muhajirai manyan sahabbai kenan an hadu sai ta tambaye su ta ce faƙala ta ce ni sa'imatu ni ina azumi yau tana azumi kuma yau mijinta ya rasu wa inna yau mun shadidul bard yau kuma ana tsananin sanyi fa hal alayya min gusle yanzu sai nayi wanka tun na wanke dan na wanke mijina fa la sai suka ce a'a wannan shi ke nuna cewa don ka dauki annashi ba sai ka sake alwala ba don ka mamaci wanka ba sai ka yi wanka ba sai dai in wanka ta kama wanka ya kama ko eh wannan asma bint ubay mijinta ya rasu ta yi mishi wanka sai da ta gama komai tsaf ta fito wajen manya manyan malaman sahabbai to na yi mishi wanka kuma ina azumi kuma kun ga yadda ake da tsananin sanyi yanzu sai na yi wanka suka ce a'a ba sai ta yi wanka ba mana mace za ta iya wanke mijinta kenan ko ba za ta iya ba namiji zai wanke matarsa ko ba zai iya ba qala wa haddathani an malikin annahu sami'a ahla al-ilmi yaquluna yace ya ji malamai suna cewa idza matatil mar'atu in mace ta mutu wa laysa ma'aha nisa'un yughassilnaha da ta mutu da ta rasu shi zamana ba mata wajen ko ɗaya wadda za su yi mata wanka ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها باكو المحرم تقول ديا ولا زوج يلي ذلك منها با مجنتا يممت سيئة متى تيمما قال يحيى فمسيها بوجهها وكفيها من الصعيد تيمما كينا سيا شاف فسكت دا تافكت تقنابي تيمما دزاء ايمت كينا قال يحيى قال مالك وإذا هلك الرجل imam malik ya ce wannan duk fatawan maliku ne fa abubuwa ne da fatawoyin imam malik ne in aka shiga ciki za ka ga bayani da yawa sha Allah wa iza halaka rajulu in namiji ya rasu wa laysa ma'ahu ahadu illa nisa'u. ba kowa sai mata yammamnahu aidan su ma shi su yi mishi taimama qala ya haya qala malikun? wa laysa imamu malik yace wa laysa لغسل الميت عندنا شيء موصوف امام imamu malik ce abinda ake nufi da wanke mamaci ko wankan mamaci babu wani abin da aka ce sai an yi haka nan a wanke jikinsa duk baki daya in ya tsabtata in ma haka ba a kara su daya ko su uku ko su biyar in aka ga ai har su biyar abu ya sake fitowa shi a sake wankewa abinda ake nufi a wanke saboda malamai sun kare juna ilimi suka ce wanke mamaci wankan mamaci dan ya zama najisa ne za a yi mishi ya tsarkaka ko ko a'a ai shi ne tsafta saboda zai hadu da mala'iku aka ce tsafta ce wai suka ce kaza kaza kaza ne an fahimta yaushe yasa imam malik ya ce babu wata sifa da aka ce sai ka yi ta tukun wanka mamaci ya zamo ya zamo ka wanke shi tun daga kai har kafa ka wanke shi kenan bayan ai mai tsarki bayan ka wanke ka gama kuma sai wannan don lokacin jijiyoyi duk sun sussake ba haka bane ba sai wani abu kuma ya fito ba za a saka shi cikin annashi a je wajen sallah a ga kunya ba a'a sai a sake wankewa sai a sake wankewa sai a ga komai ya tsaya to sai a dauke shi a je a yi mishi sallah a je a binne shi karshen kowa kenan wa kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahmulu wane ne kai shugaban kasa ne kai ko gwamna ne kai ko malamin tsoro ne ko malamin masallaci ko malamin jami'a duk dan adam namiji ko mace karshen sa kenan sai ya mutu abinda Allah ya nuna ma dan adam duk kahariya kenan duk inda ka kai da abinda kake rana dai sai zara ran shi ka mutu baka isa ka ce a'a ba za ka mutu ba kahariya kenan ta Allah madaukakin sarki imam malik yace ai babu wani sifa wata sifa da za a yi sai amma ai mun karanta manzo Allah ce ku yi so uku ko so biyar in kun ga sama da haka ku kara bayan aka ce a fara da dama baryan dama ko baryan hagu duk abubuwa ne sunnoni ne waɗanda ake kamaliya kenan amma abin da ake so a wanke jikin mamaci duk baki ɗaya da mutlaqul ma wa laysa zalika sifatun ma'luma walakin yughassalu fayutahharu haka fatawan imamu malik kenan babu ma ja'a fi kafanil mayyit yayi magaruban ba tana dada yi gaba bane ba yeah ina ji ya kamata a tunatar da masu kula da gidansu to wa a fada masu kula da gai cirin binciken mutane ranar juma asabar lahadi kuma don a kawo abu kinana ta so wannan shawara ta tana da kyau amma abinda ake bukata yanzu siminti ake bukata da kudin aiki da kudin diesel da abubuwa wallahi dan ba bashi take ci tana tafiyar da al'amura kuma eh, matsala da rayuwa tana da sauki duk kowa cika ce kawo shi ka zo yanzu kowa ka ce kana neman ba ana neman shi sai ga shi ka da gudu kowa sai ce ai kaza ai kaza ai kaza eh me mu ba lita muke saya ba abin nan babban jarka muke sai tun muna sai shi naira nawa yanzu dubu goma sha biyu 50 liters sai ka an ce malam an sa guda shida an sa guda biyar an sa guda shida 12 times 6 nau kenan <laughs> dubu goma sha biyu so shida dubu saba'in da biyu dubu tamanin da biyu haka aike bi babu inda kudi zai kudin makaranta ake dauka ana tafiyar da komai na masallaci duk wanda ya faɗa maka wani wannan karya yake ko a gaskata ko kar a gaskata to yanzu kuma masu yara makaranta din ko aka kori yaro yace zauna ta ciki ake ko ta karatu to wannan tsari da aka tafi kafin a je a gama da wanda ake dambe da su an kashe darajar ilimi